Bismillahirrahmanirrahim. 'Yar dandi ce, babi na arba'in da biyu. A ɓangaren su Kankana kam da Amal sun shiga tsananin damuwar rashin hilwa, har wata rama suka yi a kwana ɗaya. In ka gansu ka sha ko uwarsu da ubansu ne suka mace, saboda iyakar damuwa sun shiga. Kankana ya kira Alhaji Sunusi yana kuka ya sanar da shi abin da ke faruwa, sai da ya faɗi ya suma a ranar hawan jininsa ya tashi, aka kwashe shi a can ƙasar da yake sai asibiti. Washe gari da ya ji sauƙi ya baro ƙasar ya bi jirgi ya dawo ƙasar Najeriya, da da gidan Dande ya nufa, nan ya tadda sakankana da Amal a tashin hankali. Kankana ya ƙara kwashe labarin komai ya gaya wa Alhaji Sunusi. Iyakar damuwa Alhaji Sunusi ya ƙara shiga, kawai ya fashe da kuka yana tambayar su Kankana da Amal. Suna kiranta kuma yana shiga. Kankana ya tabbatar masa da kullum sai sun kira ta amma ba ta ɗagawa. garin ranar da ta zo gidan Amma ta amshe wayar da ke hannunta. Iyakar tashin hankali Alhaji Sunusi ya ƙara shiga. A zahiri da zai san inda Hilwa take, da har can zai bi ta ga iyayenta ya aure ta. saboda ita ce farin cikinsa. A nan garin ma sai da Alhajin ya kara kwanciya asibitin saboda damuwar rashin Hilwa, duk da kuwa Alhajin na ji a ransa zai ƙara ganin Hilwa. Kwanan shi uku a asibitin aka sallame sa. Kankana da Amal suka yi jinyarsa bai sanar ma da iyalinsa ma yana Najeriya ba. Ita kanta magajiyar karuwai ta shiga damuwar rashin Hilwa saboda zamanta a gidan ba karamin alheri take samu ba, duk da kuwa Hilwa ba ba da jikinta take yi ba, amma manyan maza na so. kuma ko ba su amfani da ita ba suna ba da kuɗi. Ai ko jin uwar Hilwa ta zo ta tafi da Hilwa sai da Hajiya Magajiya uwar karuwai ta yi zazzaɓi. Wannan ƙibar tata ta asara duk sai da ta saɓe ta, ta zaizaye ta rame. Kamila kanta da ta samu labari ta ɗan damu kaɗan, shi ma saboda ganin Amal ta damu ne. Amma a zahirin gaskiya, Kamila daɗi ta ji, sai dai kuma ta gaza gano kan Amal. Didi suka masa su kwalba da su haɗin siga duk sun shiga damuwa saboda suna mungun yin hilwa san ba sa son wanda zai bata mata rai to a yau gashi babu ita ƙila ma ta bar gidan dandi ne na har abada baraka da ɗan taure ma sun shiga damuwa da suka samu labari su ma suna mungun misin hilwa amma ba su kai zallar Didi misin ɗin Hilwa ba. Kankana kam har gobe yana ji a jikinsa wata rana uwar ɗakinsa za ta dawo gare sa. Motar ta da gidan da ta bari alhadi Sunusi ya mallaka wa Kankana da niyyar ko yau Hilwa ta dawo zai sake mata wasu abubuwan duniyar da suka fi wannan. Sai dai ba ta nan ne ya tabbatar da yana santa ta. tamkar yacce mai rai ke son ran da ke jikinsa kankana ya ma su nusu godiya da kyautarsa gare sa amma san bai wani farin ciki iskanci ma duk sun rage shi da amal sai dai shaye shayen su ne ya karu shi ke rage masu wata damuwar amal da kankana a 'yan kwanakin nan kullum cikin zagaye garin kaduna suke ko allah zai sa su ga hilwa amma ko mai kama da siffar ta ma ba sa gani sai dai su karata da yawon su su dawo gidan jiki babu lakka Zuciya babu daɗi. Kullum sai Kankana ya ɗauko kayan Hilwa ya rungume sai ya fashe da kuka. Amal ce ke ba shi haƙuri kafin daga bisani ita ma ta fashe da kuka Satin Alhaji sunusu ɗaya a garin Kaduna. Ya Amal da Kankana sha tara ta arziki kana ya juya ya koma ƙasar da ya fito domin ci gaba da aikinsa. Amma fa zuciyarsa babu daɗi. Kuma ya ce Kankana ya ci gaba da neman Hilwa. In Allah ya sa ya gano inda take ko ya ganta ya gaya masa. Shi kuma a ranar zai zo gidan su Hilwa a yi maganar aurensu, ko ranar ne a ɗaura aurensu, ya mallaki wannan kayan daɗin ya killace ta a tamfatsetsen gida, ya yi ta more rayuwarsa da arzikin da Allah ya mallaka mata. Hilwa ta tafi ta bar zuciyoyi da kewarta, haɗi da ɗimbin ƙaunarta na har abadan da'ima. Amal da kankana suka sa aka wanke musu hotunan Hilwa da ke wayoyinsu, suka zo suka manna ta ko'ina a ɗakin, suna kalla kuma suna jin daɗi. Allah sarki rayuwa kenan. ba su taɓa zaton za su rabu da Hilwa ba a rayuwarsu. A kullum suna tuna alherin Hilwa ne da kyakkyawan halinta. Zuwa yanzu Amal da Kankana har sallah suka fara yi. Suna ta addu'ar Allah ya bayyana musu Hilwa, ko da sau ɗaya ne su ƙara ganin ta a rayuwarsu. Tun nan ba ɗinta na shiga ga shi zuwa yanzu ma ba ta shiga. Hajiya Maryam ta kashe wayar ga baki ɗaya ta jefa ta a durowa. Sai hankulansu ya ƙara tashi, jin suna kiranta ba sa samunta. Amma duk da hakan, ba su bar sa ran ƙara ganin ta ba. Yau kimanin kwana biyu kenan da zuwan Abilal gidan. Tun da ya fita Amma bata sake ganin shi ba, duk da tana damuwa amma hakan bai sa ta neme shi ba ko da ta waya ne. A wannan karan so take yi ta nuna masa tabbas ita ta haife shi ba shi ya haife ta ba. Bayan ta yi sallar azahar tana zaune nan kar da duma, ta tashi ta sa bakin gadon ta ta zauna, ta ɗauki ta da ke kan gadon, ta shiga kiran nambar Hajiya Juwairiya, bugu ɗaya ta ɗaga, Daga ɓangaren ta ta fara magana cike da kewar Hajiya Maryam. Hajiya wai shin kina ƙasar nan? Hajiya Maryam ta yi murmushi da iyakacin yaƙe, kana ta ce Assalamu alaikum. Hajiya juweriya ta ‘yar dariya kana ta amsa. Wa alaikis salam na manta ashe ba mu nema wa juna aminci ba. To ya kike aminiya ta Kwana biyu kin ɓoye ni ma kuma na ɓoye. Hajiya Maryam ta yi ‘yar dariya ita ma kana ta ce, Yawa yanzu kika yi magana. amma da kin ce ina ƙasar ne bayan ni da ke duk ba ma ƙasar. Dariya sosai Hajiya Juwairiyya ta yi, tana nazarin dariyar Maryam da kalamanta, ta san ba su kai cike ba. Bar Hajiya ai Alhaji ne ke gida yana hutu wallahi ba ni daga katabus, cewar Hajiya juyariya Hajiya Maryam ta ƙara murmushi ta ce masha Allah, Allah dai ya ƙara danƙon soyayya da nisan kwana. Hajiya Juwairiyya ta amsa da amin, duk suka yi jim na wasu 'yan daƙiƙu. Kana Hajiya juweriya ta ci gaba da magana. Ashe Alhaji karami na nan ke da ko? Hajiya Maryam ta sauke ajiyar zuciya ta ce, "I eh, yana nan ke da Hajiya juweriya. Lamarin yaron nan yana damu na Hajiya. Abin nasa sai addu'a. Kwata-kwata yaron nan bai da mutunci." Hajiya juweriya ta sauke ajiyar zuciya. Naman ta san a can damuwar Hajiya Maryam take. Ta ce, "Ai ni na san da jin wannan muryar taki da abin da ke damun ki Hajiya. Me ya faru?" Hajiya Maryam ta sauke numfashi kana ta fara magana. Hajiya yaran nan kwata-kwata bai da ladabi bai da biyayya. ga shi nan dai a tsaye ko ran kwafawa bai yi. Allah wadaran halin wannan yaron. Ta karashe maganar da muryar ta kai ce. Hajiya ya ta yi shiru tana sauraron Hajiya Maryam. Da jin hakan sai ta yi tunanin Abilal ya kara wata tsiyar ne. Ta yi gyaran murya kana ta ɗauka da cewa me yayi na rashin ladabi Hajiya. Hajiya Maryam ta kwashe labarin komi na auren da ta ma Abilal A to Z. ta shaida wa Hajiya juweriya amma banda na inda ta ga Hilwa, wato gidan karuwai, san ba ta gaya mata wannan ba. Ta dai ce mata Hilwa marainiya ce daga gidan marayu. Hajiya juyariya da ke a zaune amma sai da ta tashi tsaye, bayan Hajiya Maryam ta gama shaida mata komi. wat Tashin hankali. Su ne kalmar da suka fito daga bakin Hajiya juyariya Kai Hajiya, abin naki yayi tsauri. A wannan karan dole yaron nan ya tuɓure ba hajiya, ki kasara sara kina duban bakin gatari mana cewar hajiya Juwairiya. Cikin sanyin murya hajiya Maryam ta amshe da menene na rashin duban bakin gatari a wannan karan hajiya Juwairiya cikin fada hajiya Juwairiya ta dauka da gaskiya kin tauye wa yaron nan hakkin shi haba Maryam auren dole kenan fa kika yi masa hajiya Maryam ta amshe da na musu na musu dai hajiya ai ba shi kaɗai na yi ma ba ita ma yarinyar na yi mata ai ita ma aka cuta amma kin ga ita ta min biyayya ga shi ɗan ciki na ya gazaye min shi yasa bahaushe ya ce da ɗa da dukiya ba a masa mugunta duk da ranar su ɗan da ka haifa sai ya gaza maka abu sai na wani ya yi maka cikin mutunci hajiya juweriya ta amshe da ba wannan maganar ba nake yi hajiya ko bai miki biyayya a wannan halin ba bai da laifi san bai da laifi ai abin da zaki yi la'akari shi namiji ne ita kuma mace ce mace ta fi namiji haƙuri a wannan fannin yayyar namiji ta fi ta mace zafi gaskiya ni dai hajiya ban so kika yi wannan haɗin ba saboda kin san halin mutumin ki da zafin kai mata masu ji da kansu ma bebi bi ta kansu ba balle wacce ke gidan marayu wacce ba ta da nasaba Maganar Hajiya Juwairiyya ta ƙarshe ba ƙaramin dukan Hajiya Maryam ta yi ba, kamar ita aka jifa da kalmar. Cikin rashin jin daɗi Hajiya Maryam ta ɗauka da cewa tana da nasaba mana Hajiya. Hajiya Juwairiyya ta amshe da nasaba a ina, bayan ba san uwarta ba, ba san ubanta ba. Wannan ma duk ba matsala ba ne, na san aikin alheri kike yi Hajiya Maryam. Amma gaskiya da baki kai ga zuwa wannan stage ɗin ba, ya yi tsauri da yawa gaskiya. Kina shawara da ni a komai naki. amma a wannan stage ɗin baki sako ni ba ma a zancen naki, kawai kin yi gaman kanki ne. Hajiya Maryam ta yi shiru tana nazarin kalaman Hajiya juweriya ita san ba su shige ta ba, in fatma ma ba ta fahimci inda zancen ta ya dosa ba, ta dai san son kai ne ke ɗawainiya da juweriya saboda tana son Abilal ba ta son abin da zai dame shi, shi yasa take ta waɗannan zantuttukan. Hajiya rayuwarta da ta bayar saboda ni yarinyar nan, shi ina da abin da zan biya ta da shi, cewar Hajiya Maryam. Hajiya Juwairiyya ta dafa kanta kana ta fara magana. Kin iya wa wani adalci Hajiya amma baki iya wa naki adalci ba. A nan fa naki kika cuta kuma baki kyauta ba. Da kin saka mata ta wata hanyar ba ta wannan hanyar ba. Hajiya Maryam ta murmushi kawai kana ta amshe da a wannan fannin na wannan ma'adalci. Na shiga haƙƙin baiwar Allah. Hajiya Juwairiyya ta ce mai yasa kika ce haka? Hajiya Maryam ta ci gaba da cewa ai hakan ne ma yanzu duk yanda zan yi miki bayani ba za ki fahimta ba saboda son zuciya na ɗawainiya da kuke da ɗanki hajiya joyariya ta yar dariya kana ta ce kenan hajiya mun ji son zuciyar ne ke ɗawainiya da mu an dai cuce mu kawai hajiya maryam ta yi murmushi ta ce very soon sai bakin ku ya mutu hajiya wallahi gata na ma yaron nan amma a zahirin gaskiya ai yarinyar nan aka cuta Hajiya Joyariya ta taɓa baki kamar tana gaban Hajiya Maryam ta ce, saboda duk jikin yarinyar da ɗanyen gold aka yi ta ko? Hajiya Maryam ta yi murmushi ta ce wannan ai ta fi gold Hajiya, ke dai ki bari ki ganta, kun tsinci dami a kara. Hajiya Joyariya ta yi murmushi ita ma ta ce anya damin da muka tsinta na gaske ne ina tantama, ba dai tarin dusa ba ne a ciki ko? Hajiya Maryam ta ɗan yi shiru tana nazarin Hausar Hajiya Joyariya